ورسول من الله فلا يكذب بل يجب ان يطاع ويتبع ولا يقبل الله الا بما شرع صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين bayan haka ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa dukkan yahudu godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yanzu sai sake ba mu a irin wannan lokaci kamar yadda muka saba da a cikin wannan wata a wannan masallaci na umar bin abdulaziz wanda ke jihar a garin bauchi wato wanda ke bayan gidan gwamnatin jihar bauchi a garin bauchi kamar yadda muka saba raduwa don karatu cikin littafin allah subhanahu wa ta'ala tare da masallaci gwargwadon abin da allah maɗaukaki ke more mana zuwa harshen hausa yau kuma ya dace da dare na goma sha hudu ga watan ramadan bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da wanda kuma ya zo daidai da ishirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya kafin fara karatu za mu nan karanta wasu daga cikin tambayoyin da 'yan uwa suka suka gabata wannan yana cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alheri malam ina son karin bayani akan ayoyi biyu na farkon suratul hajj na ji an ce an saukar da su wa annabi sallallahu alaihi sallama yana zaman makka kuma a filin yaki kuma kafin hijira to kenan an fara yin yaƙin musulunci tun kafin annabi sallallahu alaihi sallama ya hijira ayoyi wato farko cikin suratul hajji ya ce ayoyi guda biyu da farko suratul hajji wace ta? tana daga cikin surar aka samu maganganun malamai akan a ina aka saukar da ita wasu malamai suna cewa sura ce madaniya Mana gaba ɗaya inda an saukar da ita ne a madina wasu malamai suna cewa a a makiyya ce gaba ɗaya an saukar da ita ne a makka wasu malamai suna cewa a a sura ce makiyya an saukar da ita a makka ma'ana aka ce makiyya ana nufin cewa an saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi hijira daga garin makka ya koma madina idan aka ce madaniya kuma ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam a yau tana daga makka ya koma madina ko da kuwa a makka aka saukar da ita amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a madina zuwa makka ne ta ne madaniya to malamai sun yi sabani akan wannan sunan shin an saukar da ita tun kafin annabi hijira ne ko kuwa an saukar da ita ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ko kuwa mafi yawanta an saukar da ita ne a makka amma cikinta kuma akwai ayoyin da aka saukar da su a madina wannan su ne maganganu guda uku da malamai suke malaman farko da suka ce madaniya ce gaba ɗaya sa na biyu waɗanda suka ce an saukar da ita ne a makka tun kafin hijira na uku waɗanda suka ce an saukar da ita ne a makka amma akwai ayoyi kaɗan da aka saukar da su a madina to shi abin da yake tambaya a nan ya ce ayoyi guda biyu na farkon sura galibin malaman da suke cewa an saukar da ita a makka amma akwai ayoyi waɗanda aka saukar a madina ba waɗannan ayoyi suke faɗa ba suna faɗin wasu ayoyi guda kuda a cikin surar faɗin allah subhanahu wa ta'ala hadani ni iktasabu fi rabbi والذين كفروا قطع a ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا من ضمن العيد فيها وروب عذاب الحريق هذا zuwa wa الى الطيب من min qawl الى hudu ila sirat an ما لم نسكت malaman da suke cewa an saukar da ita a makka suna cewa waɗannan ayoyi su ne kawai aka saukar da su a makka ba ma shi abin da ya ce ayoyi an ce an saukar su a makka ayoyin farko na cikin suratul hajj an saukar da su ne ce a makka sannan kuma a makka an saukar da su ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira kuma a filin yaƙi ka ga inda matsalar za ta wuce domin ya ce an ce masa a filin yaƙi kuma an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana maka bi hijira ba da haka ke cewa kenan wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yaƙi tun a maka kafin ya hijira wannan magana ba gaskiya ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba umarce shi da yaƙi ba sai bayan ya koma madina ayoyin farko da suka sauka suka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da yaƙi ayoyi ne waɗanda aka saukar da su a madina udina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhrijuu min diyarihim bighairi haqqin illa an yakfuru bi allah waɗannan ayoyi kuma suna nan a cikin suratul hajj shi yasa malaman da suka ce makiya ce gaba ɗayanta za su samu matsala da wasu ayoyi waɗanda ayoyin cewa an san cewa lallai a madina aka saukar ma'ana ba bayan manzon Allah ya hijira daga Makka ya koma Madina domin waɗancan ayoyin hada ne kasmanin kasabu fi rabbihim galibin da tafsiri suna cewa ayoyin suna magana ne akan yakin Badr akan gubaraza da aka fito na fito tsakanin wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu kuma mushrikan Makka to kaga wannan abun ya faru a yakin Badr yakin Badr ko ya faru ne bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma idan mun ce waɗannan ayoyi suna magana akai ne to ayoyin kenan sun sauka ne a Madina haka nan fadin Allah madaukaki udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu ayoyin da suka sauka suka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi su ma waɗannan babu wani wato matsala babu wani shakka akan cewa a Madina aka sauka da su domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hukunce shi a yaki ba ba hukunce shi da yaki yana ba sai ne koma Madina da haka kenan maganar cewa waɗannan ayoyin an saukar da su a makka farkon suratul hajj babu mamaki ya zama cewa an saukar da su a cikin wato a makka domin malaman da suka ce surar makiya ce amma sai suka cire wasu awe ba su cire farkon surar ba to amma matsalar da za a samu a shi ne, hadithi ya tabbatar cikin musulun da imam ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an saukar masa da far sura wato ayoyin farko na cikin suratul hajj nan yana cikin tafiya ba a ce yaƙi ba ba a ce kuma yana makka ba amma aka ce yana cikin halin tafiya tare da sahabbansa idan ka ba a tarihi ba za ka taɓa samun wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbai ba a garin makka dan iya tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa wani gari a lokacin da yake makka zuwa bani nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi da garin sahabbai ba su biyu ne kacal suka tafi sallallahu alaihi wasallam to amma riwayar musnad sai take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya aka saukar masa da waɗannan ayoyi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga sauti domin sa akwai sun dan yi nisa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga sautin sai karanta musu farkon sura ya ayyuhan nasu taqu rabbakum in zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu mudhi'atin amma arda'at لا تحمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد kaga wannan yana da gaske abin da zai nuna maka cewa tabbas farkon suran nan ya fi kama da cewa a Madina ta saukar da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi bai yi tafiya da sahabbai a Makka ba duk tafiye-tafiyen da manzon Allah ya da sahabbai a Madina ina ba ta gane idan idan ka ce suratul hajj makiyya ce ma to dole akwai wasu ayoyi da zaka cire suka ce to wa'annan ba bayan manzon Allah ya yi hijira ne a cikin akwai waɗannan ayoyi saboda wannan hadisi na musnad akwai da hadani khasmani samu da rabbi saboda tabbata da yi shi ma ta ta sauka ne akan maganar yakin badar shi ma kuma yakin badar bayan hijira ne aka yi haka kuma fadan Allah maka kuke ubina lilladina yuqatiluna bi annahum dhalu dhulim umm-, umarta manzon Allah da aka yi yaki shi ma a Madina ne ba haka ba haka ba wasu wajen wasu malamai duk ayar da ta fara da ya ayyuhal da amuru da yawa da cikin malaman tafsiri suna cewa in ka ji an ce ya ayyuhal da amuru to wannan ayar yar madina ce bayan makka bace an gane ko shi yasa sai suke ɗaukar to a can a can kusan karshe Allah ta kuke ce ya ayyuhal ladina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alu khaira la'allakum tuflihun karshen surar kenan to wasu a cikin da tafsiri suna ganin duk inda aka ce ya ayyuhal da amuru to wannan ayar madaniya ce ba makkiya ce zai iya yiwuwa abin da ya sa wasu malaman suka ce makiya ne saboda farkon surar ya fara da ya ayyuhan nas galibi kuma wasu malamai suna cewa duk ayar da ta fara da ya ayyu annas to wannan ayar ya makka ce saboda ya ayyuhan da amanu ita ce yan madina masu imani ake kira ya ayyu annas kuma ya mutane gaba ɗaya kuma yan makka ne amma wannan ba dole ba ka iya samun ya ayyuhan da amanu a makka ka iya samun kuma ya ayyu annas a madina فقد الله منك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا هو أتي سورة البقرة سورة البقرة هم مدنية باتفاق لا وتعالى saboda haka waɗannan ayoyin an mafi ingancin magana dai an saukar da su ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya tafiya kuma tare da sahabbai wannan kuma yana nuna cewa kenan a Madina aka saukar ba a Makka ba kuma ba mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin yaki kafin ya hijira ba sai ba ya hijira daga makka ya madina tambaya ta gaba ce Ya ne tsarin addu'a wa mamaci bayan an binne shi <clears throat> abin da ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alaihi salatu wasallam idan aka kai mamaci aka sa shi a sa aka binne shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanzu dan ku za a zo a tambaye shi dan haka ko roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata akan amsa daidai sabu lahu tafdhib fa al-ala yus'al haka manzon Allah ke cewa ko roƙa masa tabbata ma'ana me ake nufi da tabbata ma'ana ko roƙa masa ya amsa tambayoyin da za a yi masa nuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta abu na farko lokacin da aka binne mamaci ana buƙatar kowa daga cikin wanda ya raga shi masa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi sallama bai sunnanta ayi masa addu'a a jama'a ba a taru a yi masa addu'a a lokaci ɗaya tare da ma'aikata. a kowa ya masa nasa haka manzo Allah ya umarni kowa ya masa addu'a haka annabi ya umarni shi manzo Allah bai jagoranci ko a ce sunna ce hakan da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fare saboda shi ne jagora na farko a musulunci da haka zai ce wasu abai bari ni yi addu'a bari mu yi addu'a gaba daya ko kuma ya ce mu hada a salatin annabi a zaka ka ke idan aka fice a ce salatin annabi goma goma ko ba ka bari ko salatin annabi sha daya wani ya ce goma wani ya ce sha daya kafin ka yi daya ko kafin kai uku an gama yadda ya ce idan ja a bakwai bakwai ba ka yi salatin annabi guda uku ba an ce idan ja a bakwai bakwai shi ne wani ya ga cewa an gama idan ja annan da wuri ya ce malami idan ja annan ya tambayi wani malik sai shafi an ahmad da hanbal guda daya malamai suka ce ba za a kawo maka wani da ya zo ya ce mu karanta la kadda abun da likila ni tare Allah ya raba mu da bala'i ba ka taba samun cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shin me yasa ba za mu bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba huta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi din nan wallahi haka shine zaman lafiya kuma shine abin da zamu nema wa shi wannan mabacin tabbata ya faɗi gaskiya amma wani hali ko kuma rika masa bid'a a ciki a akwai matsala kamata yin ku musu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin ta kai shine sai zama cewa mutum har ya mutu ma ba za ku ji tausayin su ga masa sunna a lokacin da duk wata dabara sa ta kare sai aikinsa a lokacin ma ba za ku ji tausayin sa kuma sai da annabi ya ce masa sai yaushe na ku masa da haka a lokaci na farko kenan bayan nan kuma halattaccen abu ne kowane lokaci kake so ka yi addu'a mamaci kai masa kai masa addu'a ka ce Allah ya ji dan wani na Allah ya gafarta masa an gane ko kai masa addu'a ka ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa daga ranar tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da kai ma ka koma wani ya maka ina ba ta gane haka ke addu'a wa mace wannan mai tambaya na cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya da sauran musulmin duniya Allah ya sa haka a tambaya yace tambaya ta daya sigari tana karya alwala ko ba ta karyawa shan taba sigari haramun ne bittifaqil ulama bi ijma'il ba ba sabani wajen mai duka cewa shan taba haramun amma ba ta karya alwala domin akwai bambanci tsakanin abin da yake haramun da kuma abin da yake karya alwala ba ta cewa kaza yana karya alwala sai in ka samu dalili cikin alkur'ani kun san ka samu dalili cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta gane to bai tabbata a cikin alqur'ani ko cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shan taba yana daga cikin abin da ke karanta ba amma dai haramu tambaya ta biyu yace ya halatta abu mai shan wuyi sallah ina ga wannan sai dai sai dai eh, ya kan wuyi ga sai dai zama limamin ya wuyi <laughs> asali yana daga cikin abin da ake so limami ya zama cewa mutum ne na gari yana daga cikin sufofi na lima idan mutum ne wanda yake kamar ne amma yau shi ku kuma wannan kwaya kun kusa shi limami sai dai ya zama da cewa Allah ya sauke a ce duk garin gaba ɗaya ba wanda yake karatun Qur'ani da zai ja sallah mutane sai shi kadai kuma ga kan wani ya ce ka ji tsoron Allah dan Allah in sallah ta yi kusa kar ka sha wani ina ta amma ka ga wannan ai da wahala ce a cikin musulmi a samu ne ko wannan yana cewa malam akwai fa kafara akan wanda ya kade kafiri har ya rasu mutum ne ya kade wanda ba musulmi ba ya kashe shi zai yi kafara ko ba zai kafara ba sai yana da cikin abin da ya wata ba akan mutumin da ya kashe musulmi bisa kuskure ya yi kafarar azumi guda 60 ma'ana azumin watan ko kuma me ko ya yanta bai ba wanda take mumina to idan wanda aka kashe kafiri ne shi kafiri iri iri akwai kafirin da yake dama faɗa ne da karin dama faɗa ne gaba ne da karin ya ne da karin su da musulmai wanda ya kashe shi ba komai dama abokin gaba ne dama so ake a kashe shi saboda shi ma ne kashe kare da bar shi ya kashe mai la'ila ilaha illallah ko ya shara wacce da duniya ko shi da baya shara la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya zama ne cewa kafirin kafirin amana وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرر رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إذا كافر ينام كافر أمانة وشي يا شابان بان ومن شي أقوي أمانة تكادنسا دا مسلمين وشي حتى دية ما أبجي أبيع ballantana ne ballantana kuma kafara idan da a ce mumini ne a cikin kafirai shi mumini ne amma yana cikin kafirai sai ka kashe shi to a nan ba za ka ba da biyarsa ba domin wayancan kakarun ba na amana ba ne abokan fada ne idan ka ɗauki dukiya ka ba su za su karo makamai ne su yake ku haka ba za ka ba su biyar amma za ka yi karfa amma idan ya zama cewa a cikin karkashin kakarun amana ne ga guda biyu lahu kan mutum zai wato zai yi kafara sannan kuma zai biya niyya sai ya ce sannan wanda ya kaɗe musulmai biyu ko fiye da biyu a lokaci ɗaya azumi nawa zai yi guda daya yana da kafarar mutum guda daya idan ya kashe mutum guda biyu yana da kafarar mutum guda biyu idan ya kashe guda uku yana da kafarar mutum guda uku na bare kuwa in ya gama wannan sittin sai kuma ya yi na wani ma sittin sai na wani ma mai sittin ba lallai wannan shine ibnu abin da ibnu shi ne faɗa cikin a ah, bidatul mutane wa nihayatul muttasil Allah ka kiyaye wannan kuma yana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa ka a gaskiya malam muna jin daɗin wa'azin ka malam kuma muna so dan Allah ka ja kunnan matasan akan kallon kwallon kafa saboda mun ga mutanen unguwarmu suna jin fatawarka saboda mutanen a ah, mararraban liman katabu muna kaunar ka sosai kuma muna roƙon malam don Allah idan ka idan eh, idan sakon mu ya same ka ka sa mana lokacin da za ka zo ka yi mana darasi mun gode sakon ne yake isa ba wannan shine sakon matasa a ja musu hankali a kan kallon kwallon kafa ya mun yi magana a kan wani abu ko za yi kuma sani ba ya ji maganar ne kuma sai ka cewa ne wato maganar da aka yi wato haɗarin da mutanen suka fada a kan kwallon kafa ya wuce iya maganar da muka ya kamata a ƙara da yawa abin da yake nufi domin kuma bayan da wannan abin yake kawo matasa wallahi abin yana da yawa fitina da faɗa da iyayya da zaman banza da kallacen kallace kallacen kwallo yake kawo ni ba taɓa ganin musiba abu mai shiga da irin hadar kwallon nan wani wanda ba ka zaton ma yana yi to ba zai iya maka takan bane ya san kai za ka yi mamaki wallahi abu ne ba ka mamaki wanda ba ka zaton yana yi wallahi kar ka sha mamaki wajen sai an taso daga kallon kwallo sai ka wasu alarmomi suna fitowa da ke ba mamaki ga wani da kar ka sha mamaki ba Allah ya sauka. hakika kallon kwallon da wallahi yana daga cikin abin da yake me da matasan mu baya yake hana su karatu ya hana su ilimin addini ya hana su ilimin zamani ya hana su sana'a ya koya musu fadace fadace kuma ana koyon shaye shaye a gidan kallon domin na magani waɗanda suke gaba gaba a kan harkar ba mutanen kirki ba to duk lokacin da kuma kake zama a cikin mutanen da ba na kirki ba to za ka koyi halin banza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake zama da mutanen kirki kamar mutumin da yake yawo ne yake tafiya da wanda ke sai da turare shi wanda ke sai da turare ko da bai san maka turaren ba ka sa a jikinka an akalli dai ka ji kanshi amma sabanin mutumin da yake zama da wanda yake da ɗabi'u na banza mutumin banza to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar wanda ya je makera ne ya zauna a wajen maki ya ce in dai kai sa bai kona maka riga ba ma to ala da kalli ka fito da wani hayaki sabanin mai turare sai dai ka ji kanshin turare to haka mutumin kirki idan ka zauna da shi idan ma baka koyi bai umarce ka da ɗabi'u masu kyau din nan ba shine ya baka turara. in ba haka ba ma to ka koyi da dubu masu kyau a hankali a wajen shi ne ka ji gamshin ko ko in ma ba ka koyi da dubu a sa ba a yi maka bazan girki ne na ba ta gane sabanin mutumin da yake da ɗabi'u na banza ko dai ya maka wa'azin shaidan nasiha shaidan ya koya maka irin ɗabi'u na banza ko kuma kai koyi da shi ba tare da ka sani ba ko kuma a na maka da kuma sai ai abokin barawo barawo Allah ya sauka ya Allah mun fi ka samu kuma rubu shi kaman kabra amana na kusa na kabra amana eh wannan shi zuwa wannan wata masala ce mai girman ku to ai ka amana za ko su ko ba ko ba su wannan tafiya na ga shi an sauka ne idan ku manta ba fadin Allah madaukaki a wato aya ta 95 ko ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum amma lokaci bai ba mu dama mun fasar wannan aya kuna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da wasu duk anan abin da za mu faɗa ya dace da abinda da Allah so kuskure kuma Allah madaukaki yake yi أعوذ kuna cikin haramin makka ko ko wa antum hurum alhali lokacin kun riga kun yi haramar aikin hajji ko umra wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abin farauta daga cikin ku muta'ammidan da kuma sanin sa ba bisa kuskure ba fa jazaa'u mithlu ma qatala min an-na'am to sakamakon sa shine ya biya mithlu ma qatala gwargwadon abin da ya kashe din nan minan na'am daga dabbobin gida idan an ce anna'am su ne dabbobin gida shanu da raguma da tumaki da awaki su ne anna'am to ubangiji ta'ala ce fa jazaa'u mithlu ma qatala min na'am sakamakon da zai bayar shine kwatankwacin abin da ya kashe daga cikin dabbobin gida ko ko fa jazaa'u mithli ma qatala minan na'am kamar da ake karanta a kira ya umu bihi zawa minku ma'abuta adalci guda biyu su za su yi hukunci a kansa daga cikin hadiyan halin kasancewar wannan abun za a bayar da shi hadaya ne ba digal ka'aba a isar da shi har zuwa takin ka'aba aw kafaratun ta'amu masaki yi yayi kafaran ciyar da miskinai aw adku ko siyaman koko kwatankwacin wannan na azumi li zuka wa bala amri dan ya dandani sakamakon al'amarin su da aikata afa Allahu amma salafu Allah madaukaki amma ya yafi abin da ya riga ya wuce wa man ada amma duk wanda ya koma ya sake yi bayan kuma Allah madaukaki ya haramta fa yantaqimu Allahu min to Allah madaukaki zai masa hukuba wallahu azizun Allah madaukaki gagarau mabuwayi sannan kuma madaukaki zuntiqamin ma'abucin azaba ga waɗanda suka samu masa wannan shine wato fassara kalmomi ko in ce jumlolin da suke cikin wannan aya sai dai wannan aya ce da take da matsaloli masu yawa gaske wanda ba zai yi a ce a cikin ɗan irin wannan karatu a ce dukkan matsalolin da suke cikin wannan ayar a faɗe su ba domin matsaloli ne masu yawa gaske a imam al-qurtubi rahimahullah matsala da ya kawo kakashin wannan aya sai da ya kawo matsaloli talatin matsala matsala matsala sai da ya kawo talatin sannan kuma su ma wasu malaman tafsirin sun karo nasu matsalolin da haka idan ka tara matsalolin sai ka ce matsaloli ne masu yawa gaske ina ba ta an gane shi kuma manufar tafsiri shine ana so ne a fahimci makasi wato manufofi na abin da alkur'ani yake karantarwa A sanin dukkan hukuncin hukuncin da aya take ciki wannan ya mutum yana bukatar sai ya koma zaure ya duku a gaban malami yau da kullum kafin ya san dukkan matsalolin da suke cikin aya ina wata gani domin wata matsalar ma an gaya maka a matsayin ka ba za ka iya ma fahimtar ma idan aka bisa a ina fata ta amma gwargwadon hali za mu ɗauki matsalolin da muke ga cewa wato ba za su daɗan da ruwa kuma za a yi sauran fahimtar sai mu tattauna a su ubangiji ta ala farkon wannan ayoyi ce ya ayyuhal na abu ya fi waɗanda suka yi imani la tabatu sayya kada ku kashe asai asai asali shine farauta amma malamai suka ce asai ana nufin almasi ma'ana abin farauta domin asali asai shine aiki shi shine ake kira shi asai domin an faɗi farauta ana nufin abin da ake farautowa ma'ana dabbobin da ake farautowa Allah ke ce kada ku kashe su wa antum hurum alhali lokacin ko dai kuna cikin harami ma'ana in an ce kuna cikin harami kuna cikin haramin makka makka tana da harami tana wani iyakoki wanda Allah madaukake ke girmama ya mai da shi wani harami ne wani wuri ne na daban da yake da hukunce-hukunce da sauran garuruwan duniya domin haramin makka ubangiji ta ala ya girmama shi ta hanyar shi ba a yin farauta a cikinsa kwata-kwata dukkan namun daji da suka bau cikin gari ba a taba su shi ya sa kaje ɗakin kawo za ta ga ta ganin tattabaru suna ta yawo sai ka gansu ga sunan kamar abin banza inda anan sai ka ce ga nama a banza amma ina na maka ne an haramta maka ka taba su shi ne har za a ga mutanen suna zuwa sai a sai gero ko dawa ko abin nan ko alkama sai a rinka zuba musu akwai mutanen suna nan takari sai su rinka kullo alkama ko gero sai su dan kukkulle shi a leda sai yanzu su yi maka wata karya su ce wai ta tabarun bakare ta zuba musu ka san mutum ne baya zama haka in dai ba shi da aiki ma dole sai ya nemi wace dabara ne ya samu abu to ba su da wasu ayyukan da za su yi dan haka sai sun kulkule dabaru lokacin aikin hajji da umra ayyukan wasu sun zo wace dabara za su yi a wajen su su samu kuɗi akwai masu zuwa suna irin wannan su rinka sai rinku da wannan ku zo ku waka Tattabarun tabarun banka in kun gama waka wa kanka manta ba wata Tattabarun bane su ne tattabarun banka <laughs> dan idan kuka watsa alkabar idan kuka tafi sake tattarewa sake zubawa a laida gobe ma su sayarwa wasu kuma su sake watsawa ko su sake tattarewa su sake sayarwa a ga su ne da tabarun baka na'am da ka ce za sa ce ka saya ka zuba da tabarin baka wasu kuma sai ka ga sai dai wato rakiya suke yi zuwa zuwa makabarta biya idan su ta kirkiro abubuwan da babu dalili a kan su rika wani na taɓa na zo zan wuce sai ya ga wasu mutane shi mutumin da ganin ta san irin yan najeriya ne mazamanta amma ya dan jima can ya ga larabci su irin larabci su sai ya ga wasu mutane yan yara sun zo ziyara sai ya ga kusa da su ya kira su ya ce zai raka su ziyara shi kenan suka bi shi ya zo ya zauna ya zo ya tsaya a gefen su yana rakkana musu ya ce assalamu alaikum ya aisha sai ya ga ɗaya ya zo yace assalamu alayki ya da zawjata zawjata rasulillah aisha bint siddiq assalamu alayki ya ummul mu'minin Ya ɗaya ya fara ba na shi ba haka yi zuwa kira ba sai ya gane ashe wannan shi abin da yake so da ba ya ce assalamu alaiki ya faɗi matu zara sai tsohon uwa yanzu aka amma su aisha samu sa wani kasu zuwa wani <laughs> almuhim ubangiji ta'ala ce wato kada ku kashe dabbobin farauta wa antum harum lokacin kuna cikin haramin makka ko wa antum harum lokacin kuma wato kun riga kun yi harma da aikin hajji ko zan tun fahimci haka zamu ga cewa abubuwa guda biyu ne suka na farko wanda yake cikin iyakar haramin makka gaba daya kana ganin gada za ta wuce ba dama ka harbe ta haramun ne an gane ko kana ganin barewa za ta wuce ba dama ka harbe ta an riga an haramta maka kamar yadda kuma ba iya wannan kawai aka haramta a cikin garin makka domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya haramta garin madina kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam ya mai da garin makka shi ma haram a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a farautar dabbobi a cikin kudu iyakokin iyakacin garin makka haramun makka sannan ba a sare bishiyoyin da suke ciki ko da kaya ne a ciki ba a sare ta bishiyar kaya ba a sarewa ciyawar da ta fito a cikin garin makka ba a yanke ta tsuntuwa ba a ɗauka a cikin garin makka idan ka ga tsuntuwa a nan garin bauchi ya halatta ka ɗauka illa iyaka dai kawai in abu mai kima ne wanda za a biyo baya a nema to za ka ɗanyi cikiya ne kawai na shekara ɗaya daga nan kuma shi ke ya isa ya shekara ɗaya ne kasar za ka yi cikiya duk abin da yake da kima wanda in ka gan shi wato idan mutum ya je bar da shi matsakaitan mutane ba irin wanda talauci ya musu mummunan duka ɗin nan ba ka san irin wannan mai wani goma sama ta za sai hankalin ta tashi ba irin wannan ba malamai suka ce matsakaitan mutane waɗanda su ba masu kuɗi ba su kuma ba irin wanda talauci ya musu katun din nan ba to irin kuɗin da inda irin wannan matsakaitan mutanen ko abinsu ko su zai faɗi ɗan wannan abun bai kai su zo suna neman sa ba to irin wannan ka ɗauka ka ce halal bala ji ba kamar yan naira hamsin ka samu to ka ɗauka ka kashe halal ne yan naira ɗari ma duka kai ɗauka da kashe halal ne amma kamar naira dubu ka ga da ana ma ne ya ya je mata naira dubu sa cikin masallaci ko bai cike ba ya zo da ɗan dubuwa ne in ka ci abin da ya kai haka ma'ana abin da yake da kima matsakaitan mutane za su dawo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wadda luqatan falyu'arif hasana duk wanda ya samu tuntuwa to yayi yayi cike shekara daya in ya cika shekara ɗaya bai samu mai mai su ba to a nan sai malamai sai su kashi wasu suka ce to yi sadaka wasu kuma suka ce kawai ya ci to idan daga baya mai shi ya dawo ba idan daga baya mai shi ya ko da bayan shekara biyu ne kuma sai mai shi ya to ba za ka biya an gane ko to tun da za ka biya idan mai shi ya fito da Allah ka yi sadaka da shi ya fi ko ka ci ka ci mana Allah ce ka kyale shi ya ta yawonsa ba zai rasa abin da zai ci na rayuwa har mai shi ya kayan sa amma kamar akuya annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka ta ba ko ta zama ta kare ko ta zama ta ci ko karkeci ya cinye alaji gara ka dauka ka tabbata ita ka yi ciki an ka samu don ba ka samu mai ke shikenan ka sayar ko ka yanka ka ci bayan shekarar da in bai ita zo daga baya ka biya shi ko zo shikenan ka ci halal in dai ka ɗauka to sai dai kai ta ciki a babu wani shekara guda kuma sannan a ce za a ci kaga tsuntuwar maka ai ka ɗauka da magani ko sai dai kai ta ciki A amma Allah ce babu wanda zai ɗauki tsuntuwar maka illa mai mun shi sai ga mai cikiya sai dai kai ta ciki a ba wanda haka ba sai dai kai hudud ko haram makka an gane ko babu waɗanda za a kashe sai dai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga ya ce a kashe su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dabbobi guda biyar ana kashe su fil hilli wal haram waɗannan dabbobin ka haɗu da su a cikin haramin makka ne ko a wajen harami duk inda ka haɗu da su manzon Allah ya ce ka kashe su ba matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na farko al-qura haddaka ko da ba hausa yake cewa mai da dan wani naki wasu malamai suna cewa a takar ba ko ce iri bace al-qura'ul abqa manzo Allah ya ce a wata riwaya ma'ana wata nau'in haddaka ce wadda take da bari a cikinta da kuma bayanta ban sani ba kuwa sun kone san sunan da Hausa su malaman larabawa suna cewa hankakar kashi kashi uku ne akwai farar hankaka akwai baka sannan kuma akwai wanda take baka amma tana da fari a cikinta tana da kuma fari a bayanta ita ce al-ghurabul abqa na ban ji ba su ne irin wanda suke nan ko to irin waɗannan su ne al-ghurabul abqa su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace a kashe su wasu malamai suka ce a kowace irin antaka ma za a kashe sannan al-ida'a alhida ita ce shirwa ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a gashi ta na uku alfa'a bera manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma za a gashi bera shi ma za a gashi na biyar al'aqra kunama annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita ma za a gashi ta na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-kalbul aqul kare mafadaci mai cizon mutane shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a gashi waɗannan su ne guda biyar to amma malamai sun yi maganganu da yawa a kan wani suka ce to iya waɗannan da wannan Allah ya fara irin su sun kadai ne za a kashe ko ko akwai wasu ma da za a iya kashewa domin waɗannan idan mabarnata ne akwai waɗanda suka fi su barayi yanzu an ce me an ce kunama kuma akwai kuwa maciji ba kuma ba faɗe shi ba a cikin wannan baya To amma akwai wutar waya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirga guda shida yasa alhayya da maciji a ciki an gane ko to har yanzu dai malamai suka ce to shikenan domin akwai wasu dabbobin da sun nan dabbobin barna wasu suka ce bayan waɗannan babu wanda za a kashe domin ban a Allah sallah bai kula ba wasu suka ce a'a ko ba waɗannan ba za a kashe amma da sharadin sai sun kawo maka hari amma ba su kawo maka hari ba ba dokar wasu malamai suka ce a'a wannan manzon Allah ya buga misali dukkan dabbar da aka san cewa cutar da al'umma take a ɗabi'a da cutar da al'umma ta halatta a kashe ko ne zai cin naka ma'ana manya-manyan dabbobi waɗanda suke masu illa a fili irinsu suka ce to duk irin waɗannan za a kashe su suka ce kamar azim karke shi wanda shi ma mafarmaci ne barnarsa har ta fi ta kare da cizo shi sa wasu malamai suka ce alkalbul aqul da manzan Allah ya ce dinnan ba ana nufin kare ne kawai a'a dukkan dangin abin da suke aikin da kare mai cizo yake to kaga an ce haka kaga su ci za su shiga ciki su a zaki za su shiga ciki su damisa za su shiga ciki ko kura su kura duk waɗannan zaka samu mai wato mabarnata ne waɗanda za su iya abin nan da irin kuma kamar su haka kuma idan aka samu su tsuntsaye ma da suke da illa irin waɗancan tsuntsaye su ma irin su duk za ke kashe ba. haka wasu malamai suka tafi Allah madaukaki ce la taqtulu sayda kada ku kashe abin farauta ba ta faro alhali kuna cikin harami da Allah madaukaki ce la taqtulu sayda kada ku kashe abin farauta idan aka ce mutum kar ya kashe amma sai ya yanka kisa yi ko ba kisa yi ba da haka malamai suka ce to mutumin da yake ya riga ya harma da aikin hajji ba domin bayan wanda yake cikin harami an hana shi ya kashe dabbobin cikin harami mun ce wanda ya aikin hajji yi niyyar aikin hajji da umra daga lokacin da ya niyyar aikin hajji da umra din nan ya riga ya harama ya ce da babu hajja ko da babu umra ko da babu hajjata da umra to ga lokacin kuma ya haramta masa ya kashe dabbobin farauta to bayan a wannan lokacin sai sai ya yanka wata dabba sai malamai suka ce to za a ci dabbar ko ba za a ci ba domin an hana shi ya yi sa. yanka ko kisa ne na ba kan gani jumhur mafi yawan malamai duk suka taba kan cewa ba za a ci yanka ta ba saboda Allah madaukaki ya hada shi domin yanka ba kisa ne amma wasu malamai suka ce a an hana shi yankan ne amma in ya yankan za a ci ina ba ta gani la taqtulu sayda wa antum hur alhali lokacin kula cikin harbi ko ku ko daga kun harma da aiki hajji da umra wa man qatalahu minkum muta'allim Allah madaukaki ce. duk wanda ya kashe shi daga cikin ku muta'ammidan da gangan idan an ce da gangan mai ake nufi shi ma'ana wato da saninsa ba bisa kuskure ba ne da saninsa ya harbi wannan dabbar ya kashe ta ba ya je harban wani abu ne daban sai ya same ta ba a'a da saninsa ya harbi shine a taammul kamar yadda malamai suka fassara shi to idan mutum ko bisa kuskure ne ba haka ko yana gwada harbi ne ashe bai sani ba ko wata barewa ko wata gada a bayan bishiyar kawai sai ya same ta da sai kashi ta kaga wani bisa kuskure shi ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba malamai duk sun da ba kan cewa ya shiga ciki illa kaɗan daga cikinsu. kamar imam ahmad rahimahullah shi yana ganin cewa mutumin da ya kashe bisa kuskure ko ku ya manta cewa ya riga ya harba da aikin hajji da umra ya manta kawai yana ganin dabba ya riga ya saba da harbi kawai sai harbi sai dai harbi kuma ita ashe ba riga ya harba da aikin hajji da umra shi a wajen sai yana ganin cewa wannan mutumin hukuncin da za a faɗa a gobe bai su da su amma wanda yawan malamai su ba kan cewa da wanda ya harba bisa kuskure da wanda ya harba da saninsa da wanda ya manta cewa yana da ihrami duk gaba ɗayan su hukuncin ya sun shiga cikin wannan hukuncin saboda suka ce wannan bayani ne akan kima ta halakar da abu shi ko kima halakar da abu ko ka sani ko baka sani ba za ka iya ina ba ta gane yanzu kai ne kana tafiya baka sani ba wata yarinya mai gada kawai baka sani ba ka wucewa sai ka mangare ta kiranta ne da kawai da haka sai fada cikin lambarin gwada an ce ka biya sai ka ce a ah, wallahi ba zan biya ba dan ni ban sani wani da biya ba akwai wanda zai karɓi wannan magana ta ka ba zai karɓi saboda kimar abu ne idan ta halaka dole sai ka biya ina fata gani shi yasa mutumin da ya kisa bisa kuskure aka ce shi ba za a kashe shi ba amma zai biya ne za a idan za ka rufe biya biya to suka ce to wannan ma biyan kima ne dan haka da wanda ya yi bisa kuskure da wanda ya sani da wanda ya manta cewa yana cikin irami ne duk sun shiga cikin wato wannan hukunci amma Allah ba ya ce wa mutakar wa minkum muta'ammidan saboda galibin duk wanda zai harba yana yi ne da sanin wato an faɗa abin da biyo faruwa ne fa jazaa'un mithlu ma qatala min Allah sakamakon abin da zai biya mithlu ma qatala shine kwatankwacin abin da ya kashe minan na'ami na dabbobin gida wato duk dabbar da ka kashe ta harbe ta ka kashe ta to abin da yake kanka shine dole ka biya kwatankwacin wannan dabbar a cikin dabbobin gida sai a duba a ga wata dabba ce ta yi gaba da ita a cikin dabbobin gida sai ka biya kimata da wannan malamai suka ce yadda za a kimanta kan ya kasu kashi akwai wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kimanta akwai wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kimanta ko tabi'ai akwai kuma wanda ba a samu ba a samu an kimanta a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi ba a samu lokacin manzon Allah ba ba a kuma samu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah madaukake ce ya kun bihi da wa adlin minkum ma abuta adalci guda biyu daga cikin ku sune za su yi hukunci idan ka kashe wata dabba sai a samu wasu mutane guda biyu waɗanda suka san dabbobi sosai malamai suka ce kuma masu ilimi ba kowane irin mutane su ne za su zo a auna wannan dabbar a ce cikin dabbobin gida da raguma da shanu da awaki da tumaki ciki wata dabba ce ta yi kama da wani sai a biya da ita akwai dabbobin da annabi sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin sai riga kimanta wani ya kashe jimana a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce maka jimina ka duba ta cikin dabbobin gida da wata dabba ce ta fi kama wata dabba za ka ce na wani ne ce talatul na idan aka ce annam kar ku manta mun ce idan aka ce annam shi ne raƙuma da shanu da tumaki da me da awai wanda su ne annam idan aka ce ka duba a cikin waɗannan gaba ɗaya jimina da wata dabba ce gaba wata dabba za ka ce da rakumi ce gaba da aka ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da ya kashe jimina aka ce rubiya da an gane ko a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi saniyar dawa wata dafa ce ake ce wata saniyar dawa ne bauna ne sai suka kimanta ta da saniyar gida suka ce to kwatankwacin me kwatankwacin saniya suka ce abin da zai biya shi ne sani an gane ko na shi wanda ya kisa shi ne zai biya hadiyan bani bilka shi ne abin da abin da Allah madaukakin faɗa za a yanka ne kuma mutanen makka a basu miskinai da fakirai mabukata daga nan makka su zuwa ba da dabbobi A gane ko to irin wannan duk abin da aka samu wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an riga an kimanta abin da yau shine ai aiki da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi amma wanda ba samu sun kimanta ba kuma sai a nemi wasu mutane guda biyu waɗanda za su hukunci akan waɗannan dabbobi da aka shi sa Allah madaukake ce ya hukumu bihi da wa'adin biyu a samu mutane guda biyu masu adalci waɗanda za su yi hukunci idan aka ce mutum guda biyu ne za su yi hukunci shi wanda ya kisa ɗin nan zai iya zama ɗaya sai a kama ɗaya kawai sai su hukunci ko ba zai yi ba wannan al'aula ne shine don ba zai yi ba saboda ana tuhumar su da yawa ba zai adalci ba na ba ta gani idan abin da ya kashe ya kamata ya biya da rakumi ne tun da shi yana daga cikin alƙalai sai ya ce akuya kaga ba za a samu adalci ba da haka malamai suka ce to mafi inganci shine ba za a sa cikin ba wani mutum ya zo sai nan fa ala Ya ce da shi ya kashe dabba kaza me ya zai biya sai nan fa radiyallahu ta'ala sai ya kira wanda daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Ya zo ka ya annabi hukunci wa wannan dabbar da aka ce da me za ta yi da menene za a makamanci yadda za a kai sa a kansa sai suka kimanta suka haɗu suka ce dabba kaza wannan mutumin kawai sai fara maganganu yana ce abun mamaki na zo wajen amirin ne ya mu hukunci kuma yana kira muni zai hukunci sai na umar ya ce kai kana karanta suratul ma'ida ko baka karantawa sai ce a ni ban taɓa karanta suratul ma'ida ba ya ce to ka hukunta da a ce kana karanta suratul ma'ida ce wallahi sai na sa a maka hukunta baka ji bane Allah ba da ya ce ya hukum bihi zama to abdurrahman ibn auf ke ma'ana kenan sai da umar radiyallahu ta'ala da abdurrahman ibn auf suka taru suka yi kimar wannan ana bukatar a samu mutane guda biyu masu adalci su za su hadiyan baligar ka'aba ubangiji ta'ala ce wannan abun za a yankanta shi ne a matsayin hadiya wanda za a kai shi ka'aba bai halatta ka ce sai ka zo garin ka sai dabbar ka yanka ba in ne za a yanka hadaya to dole za a yi ta ne a makka domin bukatar shi ne a ba miskini da fakirin da suke garin makka ne ce ina ba ta gane au kafara tu ta'ani musaki ko kuma ka yi kafara ta hanyar ci da miskinai abinci an ce ci da miskinai abinci ba tare da an faɗi adadin da ran bayar su ba malamai suka ce abin da ake nufi da abinci a nan idan aka ce misali ka kashe bauna sai aka ce to menene abin da ya kama da bauna a cikin dabbobin gida sai aka ce saniya ce to saniyan nan sai a ce wannan saniyan, sai a kimanta wata saniya sai a ce wannan saniyar in za a saye ta da abinci ne za a ɗauki za a bata kamar kuhu wa karba a karfe ta sai a ce wannan saniyar in ana so a fanshe ta da abinci dole sai an ba da buhu goma na masa ko buhu goma na shinkafa to wannan buhu goma shi ne abin da za ka ciyar da miskinai da shi ina fata gani wasu malamai suka ce a za a kimanta da kudi ne sai a ce to wannan saniyar kimar kudinta ya kai nawa sai a ce misali wannan saniyar kudinta ya kai dubu saba'in sai a ce to dubu saba'in a je a sai abinci da shi a je a sai abinci da dubu saba'in idan aka sai abinci na dubu saba'in to wannan abincin da aka sai kuma shine za a ci da miskinai da shi ina fata an gane aw abdu zalika siyam sai Allah madaukake yace, ce ko kuma kwatankwacin haka na azumi shi ma azumi ba fada da nisa suka ce to tun da miskinan nan za a ci da su ne ta hanyar abincin da za a kimanta da dabbar da za a yi musayar da ita suka ce to misali idan aka ce wannan ya kashe bauna sai aka ce ya biya su da saniya saniyan nan sai aka ce za a fanshe ta daga man buhu goma na shinkafa to sai a ce buhun shinkafan nan in azumi za ka yi in buhun shinkafa ne ga cikin buhu goma za ka ci da biski ne in azumi za ka yi kuma sai a ce to buhun shinkafan nan a auna shi muddin nabi guda nawa ne a cikinsa adadin muddin nabi da yake ciki gaba daya to adadin azumin da za ka yi kenan ina ba ko kwatankwacin haka na azumi li ba da amrihi dan dandani sakamakon al'amarin su da aikata haka ma ba amma salaf amma Allah aka riga aka yi kafin Allah madaukake hukunta wannan abin Allah wanda duk da kuma kuma ya ci gaba to Allah madaukake zai hukunta shi da abin da ya aikata wallahu azizun Allah wayi ne ga kun ta kayan ba abucin halartarwa da duk wanda ya sa amsa akwai dan masaloli kaɗan da za mu faɗa in Allah mata ya kai makaratun gaba abin da muka kada daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya fi bada sallallahu mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا All across ocean and ocean.